suna da aka kira wannan littafi da shi a nuskoshinsa wallafar babban malami abu isa muhammad bin isa bin saura bin musa bin dhahaka tirmidhi abu isa wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 yana ɗan shekara 70 daidai muna cikin abuwa zuhud ko kitabu zuhud babban littafi ko babban babi ko ƙaramin littafi na 34 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na jami'ar tirmidhi ko sunan tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi muna cikin babi na 39 wanda yake magana akan rayuwar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 2367 wanda shi ne hadisi na hudu a wannan littafi na uku a wannan babi yau insha Allah za mu tashi farkon hadisi mai lamba dubu biyu da 368 hadisi mai lamba hudu eh, na hudu a wannan babi kenan da fata Allah ya taimake mu ya samu dace hadis rakam alfan salasumiyatin samanu na sittun hadisi mai lamba dubu biyu da dari uku da sittin da takwas قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي أمر بن مالك, مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة وأن حديث لسندي ذو فضالة لن عبيد يوم جي سابن صحابي الله يقارى ما cewa manzo Allah sallam kana idza salla bin nas ya kasance yin yanayin mutane sallah ya khiru rijalun min qamatihim fi salah wasu mutane suna faduwa saboda tsayuwa da suka yi tsaiwa da aka yi adada cikin sallah min al-khasasa saboda yunwa wahum ashabu suffa su ne waɗanda suke suffa ashabu suffa waɗansu mutane ne da suka yi ƙaura sahabbai ne da suka yi ƙaura ba su da wani masauki a madina ba su da kowa a madina to sai manzo Allah su sallam ya ware wani ɗaki a cikin masallacinsa wanda nan ne suke sauka hatta ta kula arabu haula'i majanin aw majanun har laraban ƙauye da ba su san su ba su ringa cewa waɗannan mahaukata ne da rafazin majanin ko kuma majanun an gane ko fa'iza salla rasulullah sallam in sarrafa ilaihim to idan za Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama salla ina ainihin juyawa in fuskance su an gane ku faƙala sai ce lau alamu na malakum inda Allah da kun san abin da kuke da shi a wurin Allah na daga lada da falala da daraja lahbabtum an tazdadu faqatan wa haja to da kun so a ce kun ƙara talauci da bukata ya zamanto ba ku da wata wadata ta duniya ƙala fadala fadala ya ce wa ana yau mai idin ma'a rasulillah sallam a wannan lokacin ni ina tare da manza Allah sallallahu alaihi wasallam haza hadithun Hassanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacci, an gane ku fadala dan ubayd sunansa fadala dan ubayd dan nafis ɗan qais ɗan suhayba ana cewa ɗan suhayb an gane ku alkunyarsa abu muhammadin al'ansari ɗan ƙabilar aus ne ansari ne aus ne ausi ne kuma ya zauna a sham ya zauna a dimashka da haka ana ca da shi a shami a dimashki ba shi da wata shuhura da ya shahada da ita da fabala ya mutu a shekara ta 53 bayan hijira wasu malamai sun ce shekara ta 59 wasu sun ce ta 67 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam farkon yakin da ya halatta shine yakin uhudu sahabi ne babba wanda ainihin ina da falala to mahallu shahid dai shi nan yunwa takan sa har mutum ya ringa faduwa hadis ragam alfan salasumiyatin tis'un wa situn hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari uku da sittin da tara ƙala haddasana muhammad bin ismail ƙala haddasana adamu bin abi iyas ƙala haddasana shaiban abu muawiya ƙala haddasana abdulmalik bin umair an abi salamata bin abdurrahman an abi hurairu ta daga abi hurairu ya ce harajar nabi fi sa'atin la yakhruju fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a wani lokaci da bai saba fitowa a cikin sa ba wala yalqahu fiha ahad kuma ba wanda yake zuwa ya ce yana so ya gana da manzo Allah wannan lokaci fa atahu abubakar fa sai abubakar ya zo masa fa qala sai ya ce ma ja bika ya babakar abubakar me ya kawo ka fa qala kharajtu alqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anzur fi wajhihi wa taslima alaihi ya ce na fito ne ina son haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai in yi masa sallama in kalli fuskarsa in yi masa sallama falam yalbas an ja umar ba ɗauki wani lokaci ba sai ga umar ya zo faƙala sai ce ma ja bika ya umar umar me ya kawo ka ƙalal ju'u ya rasulla ya ce ya rasulla yunwa ce ta fito da ni qala fa qala rasulullahi sallallahu abu hurairah yace sai manzo Allah sallallahu alaihi yace wa ana qad wajadtu ba'd zalik ni ma na samu irin sashen abin da kai samu ma'ana ni ma na jin yunwa fanṭalaqu ila manzili abi al-haytham ibn tayhan al-ansari sai suka tafi su uku zuwa gidan abi al-haytham dan at-tayhan al-ansari wa kana rajulan kaseeran nakhli wa sha ya kasance mutum ne ina da dabinai da yawa kuma yana da awaki da yawa walam ya kullahu hadamun falam ya dohu sai ya zamanto ba shi da mai masa hidima kuma bu same shi ba faƙalu limra'ati sai suka ce da matarsa aina sahibuk ina mai gidanki faƙalatin falaka ya sta'adibu lanal ma ita ce ya je isa mana ruwan daɗi falam yalbasu an ja abul haisami bi kirbatin yaz'abuha fawadaha ba su ɗauki wani lokaci ba sai ga abul haifam eh, ainihin ibn taihan ya dawo ina ɗauke da ainihin salka ina ɗauke da ita shine ainihin da ta ce yaz'abuha yace yaz'abuha ina ɗauke da ita wasu malamai suka ce wato ina turawa saboda tayi nauyi tayi girma ba zai iya ɗauka ba fawada'aha amma wannan kalmar ta fawada'aha sai ya ajiye ya sauke yana nuna a kansa take thumma ja'a yaltazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yufaddihi bi abihi wa ummi sannan yazo ainihin cakume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irungume shi ina cewa fidaka abi wa ummi shine wai faddihi ina cewa fidaka abi wa ummi na fanshe ka da ubana ka hadda uwata sun man talaka bihim ila hadiqatihi sannan itafi da su zuwa gonarsa fa basata lahum bisata sai shimfida musu wata shimfida sun man talaka ila nakhla sannan ittafi zuwa ga wata bishiyar dabino fa ja'a biqinwin fa wada'ahu sai je kawo nono na dabino nunanne mai zaki ياجي مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زى الله صلى الله عليه وسلم يتي افلا تنقيت لنا من رطبه ميحنا كذاب امنا رطب شنو تنقيت واتو كذاب امنا وندئكي ainihin ya riga ya nuna ya abin nan faƙali ya rasulallah sai ce ya maikin Allah inni aratu an takhtaru a abin da nake so ko ku zaɓa da kanku au ƙala ta hayyaru min rutabihi wa yau ko kuma ya ce ya rasulallah ku zaɓa daga ɗanyen da kuma wanda ainihin yake bai kai bura ba wato duk wanda za ku ci ku ci ma'ana maimakon ya ciro shi annabi kamar yana cewa maimakon ka ciro shi haka ka tsuntsun ko wanda ya nuna min abar wanda bai nuna ba tunda yanzu an sauke shi zai zama to ba za a amfani da shi ba to sai dai kuma shi cin wannan gauda gauɗan ina da wani sirri na wani magani fa akalu wa sharbu min dalikal ma sai suka ci daga dabinan nan suka sha daga wannan ruwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah su sani ce hada wallafi wallazi nafsi biyadihi min an-na'im alladhi tus'aluna anhu yawm al ina rantsuwa da wannan da raina yake hannunsa wannan na daga ni'imar da za a tambaye ku game da ita ranar tashin alkiyama zillun barid ga inuwa mai sanyi wa rutabun tayyib ga dan dabino rutab mai zaki wa ma'un barid ga ruwa mai sanyi talaka abul haisam liyasna lahum ta'ama sai abul haisam ije don yi musu abinci faƙalar nabi sallallahu alaihi sallam sai manzo zala su san ce la hanna za ta dar kada ka yanka wadda take mai shayarwa mai mama Ƙala fa halahu ma'ana anaqan aw jadiyan ce sai yanka musu anak ko jadi shi anak shine wato ta mata daga 'ya'yan akuya wanda kai ba ta kai shekara ba an gane ku aujadiyan ko kuma ɗan eh, abin nan eh, ɗan rago shine jadi wanda shi ma bai kai shekara ba fa'atahun biha sai zo musu da wannan abinci fa akalu suka ci fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi hallaka khadim shin kana da maka hidima qala la yace a qala fa idza atana sabiyun fa atina idan ku yangi sun zo mana an samu bayi to ka zo mana fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laysa ma'ahuma salis sai aka zo wa Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane guda biyu babu na uku a tare da su a matsayin bayi fa'atahu abul haisam sai abul haisam izo manzo Allah su sallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikhtar minhuma zabi ɗaya daga cikin su eh kun ga inda aka aka girmama shi ko shi ma da manzo Allah ya je wajen sa ya tsinko musu dabino yace ina so ne su zaba da kansu shi ma yace zabi ɗaya daga cikin su faƙala ya nabi sai ce ya ma'aikin Allah hatar li zaben mu mai hankali kenan mai hankali in manzo Allah ya bashi zaɓi? sai ya mayar masa da zaɓi ya ce a zaɓar min ya rasulallah. faƙala qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah san ce innal mustashara mu'taman wanda aka nemi shawararsa abin amincewa ne in ya bayar da shawara to a aminta cewa shine abin da yake na daidai a wajensa shine abin da ya fi. khudh hadha fa inni ra'aytu yusalli yace ka ɗauki wannan na ganshi ina sallah wastawsi bihi ma'rufa kuma ka riƙe shi da kyau فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى sai abul haifam ya da wannan bawa zuwa wajen matarsa ibata labarin abinda da manzo Allah sallallahu ya faɗa game da shi fa qalat imra'atu sai matar ta ce ma anta bi baligin ma qala fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa anta to aiko ba za ka kai matukar abin da manzo Allah ya gaya maka ba game da shi sai dai ka yanta shi qala fa huwa atiq sai ce to na yanta shi yanta ce ne fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa wa lahu bitanatan Allah bai aiko wani annabi ba ko wani khalifa a ban ƙasa face sai ya zamanto yana da ‘yan fada guda biyu, ‘yan gani kashe ni guda biyu, bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhawa 'anil munkar wasu daga cikin yan fadarsa fadawansa suna umartarsa da kyakkyawa suna hana shi gabaran mummuna wa bitanatan la ta'luhu khabala da kuma waɗansu waɗanda ainihin ba sa taƙaita cutarwa gare shi ba sa ɗaga masa ƙafa wa mai wa ƙabitana ta so fagarokiya wanda duk aka tsare masa abu ainihin miyagun wazirai miyagun yan fada to wannan hakika an bashi tsaro tsaro na haƙiƙa haza hadisin hasanun sahihun garib wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce amma ba ne ta wannan fuska <coughs> an gane ku to dai ainihin wato ba wai sahabbai ba annabi da sahabai duk sukan sami kansa irin wannan yanayi na damuwa a ce an samu wani abu an rasa wani abu ko a ce ainihin an yi talauci ko a ce an ji yunwa ko abin da ya kama da haka yanzu ga mai gayyar mai aiki gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ya samu kansa a irin wannan yanayi to sannan ainihin wani abu da za mu lura ashe mata ba sa ɗauko ruwa ba su ne suke ɗawainiyar gida ba a'a mai gida shine da wannan ɗawainiya wallahu alam hadith ram alfan ba'un. hadith mai lamba 2370 qala haddathana salih ibn abdullah qala haddathana abu awana ana abd bin umair ana bi salamah ibn abd anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman wa abubakar da umar wannan hadisin da sanadi zuwa abi dan abdurrahman cewa Manzala Allah su wata ranar shida abubakar da umar sun fita ba zaka nahwa hadal hadis sai an ya ambaci kwatankwacin wannan hadisi wa lam yazkur fi an amma bai ce daga abi hurairah ba wa hadisu shayban atammu min hadisi abi awana hadisin shaiban ya fi cika akan hadisin abu awana wato akan wannan hadisin wancan yafi wannan cika wa atwal wannan kuma yafi wancan kuma yafi tsayi wa shaybanu thiqa shi shaiban thiqa ne indahum wajen malamai sahibu kitabin ina da littafi da yake karatu a cikin sa wa gadu ya nabi hurairah ta hadal hadis min gairi hadal waje haqiqa ruwaito wannan hadisi daga abi hurairah ta tan wannan fuska wa ruwaya ibn abbas na kuma ruwaito daga abdullahi irinsa daga abdullahi dan abbas hadis rakam alfan 371 hadis mai lamba 2371 qala hadathana abdullah ibn abi ziyad قال حدثنا سيار بن حاتم عن سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس بن مالك عن أبي طلحة قال لقى أبي طلحة الأنصارية شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع من كي ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم كوكا ينوى ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر sai muka ɗaga manzan Allah su sallam eh, tufafinmu ya ga cikinmu mun sa dutse mun ɗaure mun yi goyon dutse a ciki fara fara su sallam an hajarai ne da manzan Allah su sallam ya ɗaga ta sayi wanda yake ji shi dutse biyu ya sa nan ɗaya nan ɗaya ya haɗa ya ɗaure ko kuma ya ɗaure ɗaya akan ɗaya ya ɗaure saboda cikin ya matse don ya daina jin yunwa ko ya sauƙaƙa masa jin yunwa haza hadisun garib wannan hadisi ne garibi la na'rifuhu illa min hadha alwajh ba mu san shi ba sai daga wannan fuska an gane ko to wannan hadisin hadisi ne da'ifi hadisi ma alfan 370 hadisi mai lamba 2000 da ɗari uku da saba'in da biyu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول وأن حديث سنة جزء النعمان بن بشير يتي ألستم في طعام وشراب ما شئتم ba kuna ci ku sha ba sanda kuka ga dama kuna da abin da za ku ci laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wa sallam wa ma ya ji da minar dakali ma ya mla'u bihi batnahu <clears throat> yace hakika ga annabinku sallallahu alaihi wasallam da ya sami dabino tamoji shine addakal ko kuma dabino wanda yake mara kyau wanda ake zare shi daga cikin mai kyau a zubar bai sami dabino tamoji wanda zai cika cikinsa da shi ba wa hadha hadithun sahih wannan kuma hadisi ne ingantacce wa rawa abu awana wa ghayr wahid an simaki bin harb nahwa hadith abi al-ahwas abu awana da wannan ba malami ɗaya ba babi biyu ba sun rawaito wannan hadisi daga simak dan harb kwatankwacin wannan hadisi na abi al-ahwas wa rawa shu'ba hadha al-hadith an simak an nu'man bin bashir an umar kuma shu'ba ya rawaito wannan hadisi daga annu'man dan bashir daga umar Allah ya kara masa yadda to dai duk abin da hadisan suke cewa shine wato yana zama yau gare ka gobe ga waninka albabul arba'un babi na arba'in babu ma ja annal gina ginan nafs babi abin da ya zo cewa wadata ita ce wadatar zuci حديث رقم alfan حديث من لمبا 3373 قال حدثنا احمد بن بديل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش انا ابي حسين انا ابي صالح انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث سندي زو ابي هريره يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس الجنى عن كثرة العرض wadata ba wai dan mutum yana da kadarori masu yawa ba ne, walakin nalgina ginan nafs abinda ake cewa wadata ita ce wadatar zuci duk abin da mutum ya mallaka in ba shi da wadatar zuci to ya samu matsala Na za hadisin hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce wa abu husayn ismuhu usman bin asim al-asadi abu husayn wanda ya rubuta hadisi daga abi salih shi kuma daga abi huraira sunansa usman dan asim al-asadi babu maja ja'a fi akhdhi al-mali wa huwa al-babu al-wahid wal 40 babu na 41 abin da yazo game da karbar dukiya hadis rakam 2374 hadisi mai lamba 2374 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبي الوليد قال سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب تقول abul walid ya ce na ji yar qais ta kasance tana auren hamza dan abdul muttalib sayyidu shuhada tana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadha al khabiratun hulwa yace lallai wannan dukiya da kuke gani a ido abu ne kore a baki yana da zaki man asabahu bi burika lahu fihi wanda samu wannan dukiya da haƙƙinta to za a sa masa albarka a cikin dukiyar tasa wa rubba mutahawwidin fihi ma sha'at bihi nafsuhu min malillahi wa rasulihi laysa lahu al qiyamati illa an-nar kuma zaka samu da yawa waɗansu waɗanda suna ketawa cikin wannan dukiyar su yi abin da suka ga dama da ita dan Allah ya basu daga dukiyar Allah da manzansa amma kuma ranar kiyama ba su da komai sai wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawan gantacce wa abul walid ismuhu ubaidun ubaidu sanuba su shi abul walid wanda ya ruwaita hadisi daga ita khawla yar qais sunansa ubaid sanuba ma'ana mutanen da Allah yake ba su dukiya su ki kula da haƙoƙin Allah a ciki to su ne za su samu kansu a irin wannan yanayi su yi abin da suka ga dama su abin da suke so yau mun ji sunan haula haula yar kais yar qahat yar kais dan sa'alaba nasabata mutuniyar madina ce ansariya ce kuma hazarjiya ce kuma annajariya ce daga banun najja ba ta da wata shahura sahabiya ce an gane ko amma ba za ka ji sunanta ba sosai amma ta yi ruwaya albabu sani wal arba'un babi na arba'in da biyu babun imamu tirmidhi ya bashi mai masa suna hadis rakam alfan salasunatin hamsin saba'un hadis mai lamba dubu biyu da ɗari uku da saba'in da biyar قال حدثنا بشر بن, بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا لسنة ديزو أبي هريرة يتشي من زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي لعنا عبد الدينار ولعنا عبد الدرهم أن لأنشي باون ديناري أن لأنشي باون درهمي وأنا وأن الدنيا كوي إساء قبا شي دي تارك لي تؤنن ya samu matsala ne daga Allah hada hadithun hasanun garibun min hadal waje wannan hadisi ne ingantacce ba kyakkyawa bako ta wannan fuska روي هذا الحديث min gairi hadal waje an abi salih hakika an ruwaci wannan hadisi ta wannan wannan fuska daga abi salih an abi hurairah daga abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam aidan atamma min hadha wa atwal sannan yafi wannan din cika yafi wannan din tsayi to me zami wannan babin suna babu lu'ina abduddin abduddinar wad dirham mafhum al babu thalith wal arba'un babun babi na uku shi ma imamu tirmidhi ya bar mu yi masa suna hadis ram alfan salasunatin saba'un hadis mai lamba 2376 قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن bin الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث دقى كعب بن مالك الأنصاري الله يقار مسيد دايتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما بإبان جاي يعني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه kuraye guda biyu mayunwata ba su barna a cikin garken ƙananan dabbobi ba fiye da mutumin da yake ina da kwaɗayin dukiya kuma yana son samun daraja da ɗaukaka a cikin addininsu hada hadisun Hassan sahih wannan hadisi ne kyakkyawan ingantacce wai ruwa fi hadal babi an ibn umara an nabi sallam wala yusifu isnaduhu ana ruwaito wannan a wannan babin wannan ainihin daga Abdullahi dan Umar magana irin wannan amma isnadin ta bai inganta ba amma wannan da ta baya ta inganta an gane ku to ya zame wannan babun suna sai mu ce babu ma bi ibani jayani min hirsil mar'i alal mali wa sharafin dinihi barnar kuraye guda biyu masu majiya yunwa a cikin ƙananan dabbobi ba ta kai ta mutumin da yake son ya samu duniya kuma ya samu ɗaukaka a cikin addini ba babun wa huwa al-babu rabi' wal arba'un ga wani babi shi ma na 44 imamu tirmidhi ya ban mai masa suna yace wani babi hadisi kama alfan salasunatin sabon sabon hadisi mai lamba 2377 قال Musa موسى بن al-Kindi, الكندي قال حدثنا زيد Hubab, حباب قال al-Mas'udi, قال حدثنا عمرو بن مره عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال حديثي ده سنه دي زو عبد الله بن مسعود الله يقرا مسا يدا يجي نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد اثر في جنبه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياي اكن تبرما سي اي ga alama nan duk ta shashata a gefe ainihin haƙarƙarinsa na ya rasulallah sai muka ce ya ma'aikin Allah lawita hazna laka wita'a me zai hana mu samu kashin faɗa mai laushi faƙala mali wani duniya sai manzo Allah ya ce me ya da duniya ina ne na duniya ma ana fi duniya illa ka rakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha ni a nan duniya nan da muke ganinta inda na ɗauke ta kamar matafiyi ne mahayi rana ta take ya samu wata inuwa ya zauna sannan da rana sai ya tashi ya tafi bar wannan inuwa to kamar haka na ɗauki wannan duniya wa fil babi an ibn umar wa ibn abbas hadha hadithun hasan sahih a wannan babu akwai hadisi irin wannan daga abdullahi dan umar da allah dan abbas kuma wannan hadisi ne in kyakkyawan ingantacce sai mu ce babu mali walid duniya albabul khamis wal arba'un babi na hamsin da biyar babun shi ma imamu tirmidhi ya ce babun ya bar mu mai masa suna a fahimta hadisun alfahan salasu miyatin samanu na sabon! hadisun mai lamba 2378 kala haddasa muhammad bin dashar kala haddasa na abuwa amir wa abu dawud kala haddasa na zahar bin muhammad kala haddasa ne musa bin wardan ana bi horaira kala kala rasulullah su sallam abu horaira ce manzala su sallam ya ce an rajulu ala dini khalilihi mutum ina kan addinin abokinsa ne masoyinsa falyanzur ahadukum man yukhalil da haka kowanne ɗaya daga cikinku. ku wa zai kawance da shi iso shi ya kaunace shi haza hadisin hasanun gari. wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce an gane to ya yi wa wannan babin suna babu arrajulu ala dini khalilihi ko babun taqa'i al'akhilla wato babi da zai zaɓar waɗanda za a zauna da su a yi ƙawance da su a yi abota da su a ƙaunace su a so su a yi hidima tare da su a komai tare da su wallahu ta'ala a'ala wa alam to kuma sai mu kwana nan insha Allah lokaci ya riga ya yi in Allah ya kai mu mako ma dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil azim سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك والسلام عليكم ورحمة الله